An kamo rediyo Hausa biyu hace ne a cikin shirin sarne na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta litini. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ko masu saurare daga nan kuma sai shirin kistoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin nan namu san dokokinmu sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko san ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 22 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 158 da suka gabata a rana irin ta yau shekara ta 1864 aka rataba hannu a tsakanin wasu kasashen nahiyar turai da na asiya da kuma amurka a birnin geneva na kasar switzerland akan yarjejeniyar samar da tsarin gudanar da ayyukan agaji a lokutan yaƙi wanda hakan ya bayar da dama aka kafa kungiyar ba da agaji ta red cross manufar hakan dai ita ce taimaka ma waɗanda suka samu raunuka da kuma gudanar da taimakon gaggawa ta fuskar likita bisa ga wannan yarjejeniya ne dai kungiyar za ta rika gudanar da waɗannan ayyuka za ta zama ba ta goyon bayan wani bangare daga cikin bangarorin da suke yaƙi kamar da kuma za ta kunshi likitoci da masana bangaren ayyukan kiwon lafiya da kuma wadatattun kayayyakin aiki hakanan kuma ma'aikatan kungiyar suna da damar shiga kowace ƙasa domin gudanar da ayyukansu kamar yadda babu wanda yake da haƙƙin kai musu hari ko cutar da su ko kuma hana su gudanar da ayyukansu na taimako wannan kungiyar dai ta samu nasarar da dama kuma har yanzu ursanta suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a duniya duk da daga bisani kasashen musulmi da na larabawa wanda suka shiga cikin wannan shiri sun canza sunan kungiyar a kasashensu daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilal ahmar harry donald dan asalin kasar switzerland shi ne wanda ya kirkiro shirin kuma ya gabatar da shi ga kasashen duniya kafin amincewa da shi da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 162 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan agustan shekara ta 1860 aka haifi paul nepko masanin kimiyya ɗan ƙasar jamus ya tashi a gaban 'ya'yansa talakawa amma kuma ya kokarin ganin cewa ya kammala sa a jami'a a fannin kimiyyar lissafi ko kuma physics bayan haka ne ya fara bincike da farko dai ya haɗa gwiwa da wasu wajen yin kirkira ta talabijin sannan kuma daga baya kirkiri transmitter mai yada hoto da sautin talabijin zuwa wasu wurare daga nesa transmitter ta farko wadda ya kirkira dai tana kama talabijin ne daga nisan mita talatin amma daga baya masana da suka zo bayansa sun yi aiki a kanta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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. shirin shirin da muke dauke da zasu zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu rasha ta ce wadda ta aiwatar da kisan dariya dugena a moscow 'yar kasar ukraine ce kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya ce amurka tana ci gaba da jan kafa wajen bayar da amsa a kan shawarwar da iran ta gabatar kasar sudan kuma majalisar ministocin kasar ta ayyana dokar ta ɓaci sakamakon matsananciyar ambaliyar ruwa tunzu kuma ga labaran da ke da ke ma'aikatar tsaron cikin gida a ƙasar rasha ta bayyana yau litinin cewa wadda ta aiwatar da kisan gillar da aka yi wa 'yar jarida dariya dugina 'yar kasar ukraine ce kuma ta gudu bayan aikata laifin zuwa ƙasar estonia ma'aikatar tsaron cikin gida ta tarayyar rasha ta ce jami'an leƙen asirin ukraine ne suka shirya kashe dariya dugina kuma suka aiwatar da kisan rahoton ya ce wadda ta aikata laifin sunanta natalia voka 'yar kasar ukraine kuma ta isa ƙasar rasha ne a ranar 23 ga watan yuli tare da ɗiyarta shaban sufiya yar shekaru 12 da haihuwa hukumar tsaron tarayyar rasha ta kada cewa domin shirya kisan da gina da kuma samun bayanai game da salon rayuwarta yar ƙasar ta ukraine da ɗiyarta sun yi hayar wani gida a birnin moscow a cikin gidan da dugina take rayuwa a cewar bayanan da hukumar tsaron farin kaya ta tarayyar rasha ta fitar masu laifin sun yi amfani da wata karamar mota kirar mini kofa wajen sanya ido a kan yar jaridar har zuwa lokacin da suka aiwatar da kisanta a jiya lahadi kuma suka tsere zuwa kasar estonia kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar iran nasir kana'ani ya bayyana cewa murtanin da muka bayar akan kudurin kasashen turai wanda suka gabatar dangane da batun farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ya dace da wannan lokaci kuma bai sabawa ko ɗaya daga cikin abubuwa da muka sanya hannu a kansu a lokutan baya ba amma har yanzu amurka ba ta ce komai dangane da bayanan namu ba kana'ani ya bayyana hakan ne a taron manema labarai na mako-mako wanda ya gudanar a yau litinin a birnin tehran yayin da yake amsa tambaya akan tattaunawar biyanna ya ce batutuwa waɗanda suka rage a wannan tattaunawa ba su da yawa amma suna da matukar muhimmanci kuma dole ne a amince da su ba tare da kaucewa sharɗan da iran ta gindaya ba ya kara da cewa muna son yarjejeniyar ta gamsar da al'ummar iran kuma ta kiyaye maslaharta amma har yanzu amurka tana ci gaba da jan kafa wajen bayar da amsa dangane da shawarwarin da muka gabatar biyo bayan wata gobara wadda ta tashi a wani masallaci da ke kudancin kasar holland 'yan sanda sun ce akwai shakku matuka akan faruwar lamarin a wani rahoto wanda shafin sadarwa na anatolia bayar ya bayyana cewa ta gobara ce ta tashi a cikin wani masallaci na musulmi wanda yake birnin baldon da ke kudancin kasar netherlands a wani lamari da yake cike da shakku kamfanin dalancin labaran kasar ta holland wato nors ya ba da rahoton cewa gobara ta tashi ne da asubahin ranar asabar kuma ta yi barna mai yawa a masallacin kamfanin dalancin labaran ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda sun fara gudanar da bincike a kan lamarin kuma suna zargin an shirya gobaran ne hukumar kashe gobara ta kasar holland ta sanar a cikin wata sanarwa ta fitar cewa jami'an kwana-kwana sun samu nasarar dakile gobarar to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran majalisar ministocin kasar sudan ta ayyana dokar ta ɓaci a kasar domin tunkara bala'o'in da mamakon ruwan sama da aka yi a wasu jihohi shida na kasar ya haddasa da hakan ya hada da mutuwar mutane sama da 100 da kuma rushe dubban gidaje a yau litinin ne da ake sa ran ministan noma na kasar ta sudan zai wani taron manema labarai domin bayani kan illar da ambaliyar ruwan ta jawo a fadin kasar da kuma birnin manakil wanda yake tsakiyar kasar domin kuwa shine yankin da abin ya fi shafa kuma tun da farko hukumar sudan ta fitar da wata sanarwa wadda aka danganta ta da ministan noman ranar inda ya tabbatar da cewa an samu ambaliyar ne sakamakon kurakunan da ma'aikatarsa ta yi kafin daga baya kuma hukumar ta dawo ta janye bayanin wanda ya haifar da cece kuce a faɗin ƙasar ta sudan a taron najeriya ma gwamnatin jihar adama ce ta tabbatar da cewa an samu rasa rayukan mutane akalla goma sakamakon wata ambaliyar wadda ta auku a can babban sakataren hukumar bayar da agajin gaggawa na jihar adamawa din dr suleiman muhammad shi ne bayyana hakan jiya ranar lahadi ya kuma ce ana kokarin gano wasu gawaki uku daga cikin gawakin da ba a gani ba har ila shugaban hukumar ya ce yanzu haka dai jihar tana da jimillar mutane 2,538 waɗanda suka rasa muhallansu sakamakon ambaliyar ruwan to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. Idan kuna son samun waɗannan labaran da ma wasunsu sai ku garzaya a shafin na intanet hausa hausatv.com. To yanzu lokaci ne da za mu je ga taskar mota ta shirye-shirye inda kuma za mu wa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu sauraro barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har Allah yau barkanmu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin sani muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suke faruwa a nahiyar Afirka a yau cikin wannan shirin namu za mu taɓo shirin nan ne da shugaban najeriya Bahaunu buhari yake fuskantar barazanar tsigewa daga 'yan majalisar dattijai ta kasar cikinsu hadda 'yan jam'iyyar apc mai mulki inda suka bashi makonni shida don ya daidaita sahun tsaro a kasar in ba haka ba za su fara batun tsige shi yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa. da cewa a halin yanzu 'yan majalisan sun tafi hutu akwai 'yan wasu jam'iyyun da ke jan hankalinsu da sanin kasara suna ruwan bakin gatari cikinsu har da tsohon ministan tsaro kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar nnpp sanata rabi musa kwankwaso domin tattauna wannan batu na yi wa shugaban ƙasa buhari barazana mun gayyato dr mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa ko masanin tsarin mulkin najeriya tun ya bambance mana zare da abawa barista menene wato tarihin wannan tsigewa musamman a najeriya kamar muka duba zamanin shagari an tsige marigayi balaraba musa a takaice kuma a gurguje tarihin tsige mutane a nan wurin wato abu ne wanda yake da daɗaɗɗen tarihi an fara wannan abu tun lokacin alif ɗari tara da kusan goma sha hudu aka fara wannan to amma dai wanda ya fito fili aka yi wanda ya samu lamba wanda ya samu kambun zinariya a matsayin shine ya fara cin nasara aka fara tsige shi a ƙarƙashin tsarin mulki shine marigayi alhaji abdulkadir balarabe musa lokacin da yake zaɓaɓɓen gwamna tsohuwar jihar kaduna kenan wadda jihar katsina duk tana tare zan so in an samu lokaci za mu yi cikakken bayani akan wannan amma amma tsigewa ne aka yi wanda yake akan kurakurai don bai yi daidai da tanaji tsarin mulki ba amma duk da haka dai komai dai menene ya shiga kundin tarihi shine dai asali a tun da ka a gurguje a takaice shi aka fara yi kuma shine muka sani daga bayan shi da yawa da yawa sun biyo baya ba ta wani lokaci siyasa takan shiga cikin wannan batun tsigewan ka dan kara yi mana bayani wato gaskiya ne siyasa takan shiga ai ba ma siyasa takan shiga ba da yawa siyasa ce ke shiga ai a ciki ba wai abu ne ake bi na gaskiya ainihi laifi ko abin nan ba siyasa ce ke shiga wannan abin da zan ce kenan kuma ba karin bayanin da ka nemi in yi ba zan iya karin bayanin ba sai ka danganta shi da kamar misali dangane da cire wani to sai ne zan samu ta shin yi maka cikakken bayani a kan shi domin kowane yana da bayanin shi daban tsarin kowane abin da ya taso a kan kowane kutungwilar siyasa da ta taso a wannan daban take da wannan wani abin da ya taso da wannan daban take da wannan to saboda haka ba zan iya cewa eh amma dai gaskiya ne siyasa ita ce ma babbar eh, unguwar wadda ke yanke cibin magana tsige wani siyasa ita ce to barisa wannan karan ma mun kishin kishin cewa ana so a tsige shugaban wannan gwamnatin ta yanzu kana ganin kamar ya yi laifin da za a nemi a tsige shi cewa akwai kishin kishin cewa ana so a cire a tsige wannan shugaban na yanzu wato shugaba muhammadu buhari ni a gaskiya ni ban ga alamar da gaske suke ba wai suna so su tsige shugaba muhammadu buhari ai sun sha tado da wannan abun sun sha yin tari na ana so a tsige shi ai ba yau aka fara ba kuma tanadi tanadin tsarin mulkin nan bai nuni ba inda aka ce ma wai ai sai ka, bashi wai sati shida wai tukunna wai in ya kasa yin gyara zaka tsige shi wannan duka ba haka bane ba akwai abubuwa daban-daban daban-daban to amma ni a matsayina na dan kasa mai biyayya ga kasa ba ni ne nake a hurumin da zan iya cewa ai laifuffuka kaza da yayi sun yi daidai da hurumin sashi na 143 da aka yi bayanin jadawalin laifukan da ke iya sa a tsige shugaban kasa ba amma an tafka abubuwa daban-daban waɗanda suke kowa ya sani wasu abubuwa ba daidai bane to amma karfin su ya kai a iya tsigewa wannan yan majalisa ne su suke da hurumi da za su iya yin wannan kuma sun sha yin wannan kokari din a baya sai a taso kamar da gaske tun lokacin shugaba Olusegun Obasanjo sai a taso kamar da gaske a shikenan sai ka je abin ta koma sakamala baka kara jin shi kenan wala Allah ana zargi ne ko an ba su gona goro ne ko ana zargin waɗansu su an buɗe fayil ɗinsu a nuna musu kuma ga dattunku ko ana zargin koma dai menene dai sai ka je abin da yi dabo ya mance an watsar da magana din saboda haka a yanda ake da auren zobe ma tsakanin yan majalisa na yanzu da gwamnatin tarayya a kuma yanda ake tafiya yanzu da lokaci ma da ya kusan kusan ya kusa korewa ma a iya wani abu tunda koda ka fara wannan shirye shirye-shiryen tsige shi nan sai ka kafa kwamiti kwamitin nan na kwararrun mutane ka ba su kwana 90 wato wata uku sannan a dawo da shi to kuma a yanda ake tafiya masu kansu waɗannan 'yan majalisa din ban tsammanin waɗannan 'yan majalisa gaskiya suna da zuciya zaki da za su iya yunkuri su ce za su iya cire wani shugaba ba ban tsammanin za su iya ba saura dai ba tsaya dai mu gani kamar yadda na ce ba hurumi na bane ba za mu tsaya mu gani idan lokacin da suka ɗiba ɗin ya cika me za su iya yi daga nan to shine za mu iya gani mu iya abin nan eh, amma ba zan iya bani da nauyi da zan iya cewa eh laifuffukan da aka tafka sun cancanci kuma hasali ma ai har yanzu su magana tsaro ma kawai suka yi ai ba su yi magana abubuwa daban-daban da ya shafi ƙasar ba tattalin arzikin ƙasa na nan ba a yi magana lalacewa shi ba magana eh, faraka tsakanin jinsinan yarurruka daban-daban da addinai wato haɗin kan ƙasa shi ma ba a yi magana shi ba magana dangantakar mu da wasu ƙasashe ba a yi ba abubuwa daban-daban dai da magana an ki sauke waɗansu da ake ta korafi ba a yi ba so saboda haka ni dai ba zan iya yanke cewa e laifuffukan sun kai karfin a iya tsigewa ko ba haka ba in sun kai karfin za mu gani in kuma ba su kai ba ko kuma sun kai amma ba a iya tsigewa rana za ta tabbatar mana in lokacin ya zo barista batun tsige wannan yana da dan matsaloli haka kala kala wanda za ka dan yi mana bayani a kansu saboda da cewa za a tsige shi har ma mai an ce ta tafi hutu majalisa wannan cewa za a iya tsige shi dole daman aka ce za a iya tsigewa sai an tada kura sai an tada hazo akwai waɗanda suke yan gaban goshin shugaban ƙasa a majalisa ɗaya daga cikinsu shine ma shugaban majalisa da akwai kuma waɗanda suke yan jani kashe ne a cikin yan majalisa da dole ne za a zo a yi goga kirji a yi buga buga a matsayin musayan ra'ayi akan wannan abubuwa kuma bayan nan shugaba ne wanda yake yana da farin jini duk da yake da ya kasa ta fannoni da daban-daban an gani ya kasa eh, kirikiri kowa ya san da haka to amma kuma duk da haka ba mu san yadda za ta kaya ba eh, kuma bayan nan yan majalisa an riga an sani a duk lokacin da aka zo aka kulla kofa tare da su tsakanin su da bangaren shugaban kasa da yawa zaka ga an fito baki na maimai ana murmushi daga nan zaka je magana ta rushe kenan ta tafi sakamala to saboda haka ba mu san abun da zai faru ba sai dai mu jira mu gani idan wannan abun ya faru za su iya yin wannan jajircewa ko ba za su iya ba sannan kuma karfin shugaban kasa kamar yadda matakan suka bada idan an yi aka zo aka yi wannan waɗanda ma za a naɗa ba daidai mu tsaya dai mu gani dai kamar yadda na ce ba zan so in saurin tafiyar da cewa abu kaza zai faru ko abu kaza ba zai faru ba kamar yadda kamar yadda ne bayani ai an daɗe ana yin irin wannan abun ana tada kura ɗin daga ƙarshe da an yayyafa mu korar ruwa sai ga komai ya zauna daren dandam kamar dama ba ɗauko shi ba kuma za mu tsaya dai mu tsaya mu gani dai wannan abu amma ba zan so gaskiya in yi saurin cewa za a yi nasara ko ba za a yi nasara ba akan wannan abu sai dai mu tsaya dai mu gani abin da zai iya faruwa nan da zuwa lokacin kuma magana yan majalisa da suka tafi hutu wannan abin ban haushi ne abin kuma takaici kowa ya ji haushin haka duka bai wuce sati biyu ba da dawo wasu daga hutun sallah da suka tafi dama suka zo kuma kuma yana zuwa kuma suka abin nan ina ganin eh, matsalar rashin tsaro din nan da ake cewa za a diran ma birnin Abuja da sauran manya-manyan muhimman wuraren gwamnati me yiwa ne abin da a ra'ayina nake ganin ya tsorata su ma suke abin nan amma ba nasaba ne da magana wai dan za su cire shugaban kasa ba ko ma haka nan ne cire shugaban kasan inda yana da muhimmanci a gare su menene dalilin cewa sai bayan sati shida meye dalilin da inda suna da kishin kasar da kuma ra'ayin talaka meye dalilin da ba za su tsaya su tunkari magana ba a yi ta a kare gaba daya saboda haka wannan ya nuna maka madubi ne na irin waɗanda 'yan majalisa muke da su a najeriya a irin sanin da kaiwa najeriya da kuma irin sanin da kaiwa tsarin mulkin najeriya najeriya ya kai ne kamar za a kare ne tsakanin shugaban kasa da kuma majalisa ai abin da zai faru karshe wannan wasan gizo da koki za a yi za a yi wasan kwaikwayo ne kawai a yi a ƙare kuma daga nan iyaka dai dalilin ma da nake ganin ya sa sun ɗauki wannan lokaci mai tsawo na sati shida in wani abu ya zo ya faru wanda yake ya ɗauki hankalin mutanen ƙasa daga nan shikenan an mamance da abin nan ɗin ko ma da an zo ɗin ba wai wani abu za a yi ba. To masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri namu na Afirka a yau, a sai Allah ya kai mu na gaba. A yamakon Dokta Mai Nasara Kogo, wani lauya mai zaman kansa kuma masanin tsarin mulkin Najeriya, ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa sai wani jiko. Shirin Afirka a yau kenan, don su kuma ga shirin na muririn ku masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum radio bohet jamhuriyar musulunci iran mai magana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba mu ke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayina akan kammala zabukan kasar kenya da aka yi na shugaban kasa cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da kashe rai ko ɗaya ba a kasar kenya hakika waɗannan zabuka sun zama zakaran gwajin dafi a zaɓuka mafi kyau a ƙasashen mu na afirka muna kira ga matasan ƙasashen mu na afirka musamman matasan ƙasa ta najeriya ya kamata su yi koyi da matasan ƙasar kenya a zaɓen 2023 da zai gudana a kafaɗin najeriya da fatan allah ya sa mu yi zaɓen mu najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana kamar yadda matasan kenya su ma suka ba da haɗin kai da gudunmawa wajen kammala zaɓen ƙasar kenya cikin kwanciyar hankali da lumana na gode rediyo boh jamhuriyar musulunci mai magana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya memba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya mun gode boh tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan maudu'i da anka dora na kasar Mali to ni dai a gani na shi fa wannan shugaban rukun kwarya na soji na kasar Mali wato Asumi Goita kireyen shi ne akai ko kuma in ce kirkirar sa ne ita kasar Rashan ta yi duba da cewar ya dinga nuna wato yatsa ga kasashen da ba ta ga maciji da su irin su Faransa da Jamus da Amurka ganin cewa shi wannan asumi goita din duk yana bi yana yanke wata hulɗar diflomasiyya wadda take da ɗaɗɗe hulɗa ce tsakanin mali da ƙasashen turawan yamma duk yana bi yana yanke ta ko ba gaskiya ba kenan hakan ya nuna cewa lalle shi din ɗan koren ƙasar rasha ne ko ba gaskiya ba kuma hakan ba zai haifar wa da ƙasar ɗa ido ba assalamu alaikum sunana hassan talaba george fortescue daga jihar yobe a Najeriya. a zahirin gaskiya kasar mali abin da ya fa haka ma za ta iya ɗauka don kare ƙasarta da martabar mutanen ƙasarta da kuma dawo da hankula akan matsalar tsaro da yake damun al'umma wannan abu ɗin bai zo mana da mamaki ba duba da yadda cewa duk ƙasashen duniya a yanzu idan har sojan wata ƙasa ya zo za su iya ɗaukar mataki a kai sakamakon su wannan sojoji da in sun zo ƙasa tunanin su ɗin ba kare ma martaba lafiyar mutanen kasar bane tunaninsu akan dukiya ne da kuma abin da al'umma suke da shi da cin zarafin mutane shi yasa kasar mali wannan mataki da ta dauka yayi daidai ni hassan george daga nigeria ina tabbatar muku da cewa abin da kasar mali ta dauka mu mun goyi bayanta daga karshen na muku ta alheri ku huta lafiya salamu alaikum voh hausa jamhuriyar musulunci sunana comrade ibrahim lara gafta karamar hukumar kirika san jihar jigawa tarayyar nigeria a halin yanzu ina birnin fatakwal to alhamdulillah muna yi muku fatan alkhairi da rediyo boh kuma ina so na yi amfani da wannan dama da kuke bamu na yi kira ga al'ummar najeriya musamman talakawan najeriya to tunda zaɓe yana tunkarowa a najeriya ya kamata al'umma musamman talakawa mu yi karatun nutsu kar mutum ya zo yaudare mu ya bamu kuɗi mu zaɓe shi kuma idan muka zaɓe shi ya tafi ba za mu ƙara gani ba wani lokacin wani zaɓen ya zo to iya da kyau mu tsaya mu nutsu mu samu mutanen da yake sahihan mutane ne masu tsoron Allah wanda in mun zaɓe su insha allahu za mu gani a kasa domin me domin dama kuma bara ake ganin cewar idan ya hau mulkin kasar nan kasa za ta zama ta daidaita ta zama ingantacciyar kasa to kuma shi aka samu yar matsala hi ma gaskiya ko da dai ba laifin shi bane wanda suke kusa da shi gaskiya ba sa faɗa masa abin da ake yi kuma abin da yake kasancewa a Najeriya na gaskiya to fatan mu shine mu wannan zabi da za a yi na shekara ta 2023 to muna fatan Allah isa al'umma musamman talakawa su zabi mutane masu tsoron Allah wanda za su ce wa najeriya kitse a wuta na gode boh hausa sunana comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kirika sama a jihar jigawa a tarayyar najeriya a halin yanzu ina birnin port ku tashi lafiya DOH. na gode to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hajji daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Tastanar Stan na Ayatollah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin mu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da yakin azab ko kuma rundoni ko kuma yakin gololo inda muka karkare kissar tare da halayen munafukai a cikin yakin da kuma na muminai wanda a shirye suke su ba da rayukansu don kare wannan addinin mun ji inda amirul mu'minin alim da abi talib salam yake cewa yana daga cikin wa'anda ake nufi da aya ta 23 cikin suratul ahzab wato wa'anda suke jiran shahada ba su sauya matsayinsu sauyawa ba kuma hamza shugaban shahidai yana daga cikin shahidan da suka gabace shi ko kuma suka cimma burinsu To da idan Allah ta'ala za mu fara magana kan abin da ya faru bayan yakin Ahzab musamman ga Yahudawan Bani Quraiza a yau wanda suka ingiza mushirkai suka kawo wa musulmi a Madina hari. Da farko dai mun bayyana cewa akwai kabilun Yahuda guda uku a Madina a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya hijira daga Makka zuwa Madina kuma da zaran ya shigo Madina ya karbi ragamar shugabancin garin sai ya kulla yarjejeniya da wa'annan kabilun yahuda guda uku banu nazir banu kainuka da kuma banu kuraiza kan cewa ba za su taimakawa makayan musulmi ba ba za su yake su ba sannan ba za su yi wani makirci don taimakawa mushrikai a kan muminai ba amma banu nazir suka saba alkawalin a shekara ta uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore su daga Madina haka ma banu Kainuka suka saba alƙawarin da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta hudu su ma aka kore su daga Madina sannan gashi a yakin Ahzab wato shekara ta biyar kenan su banu kore zama suka haɗa kai da mushrikai don murkushe addinin musulunci sannan sun zare takubban su don yakar musulmi a yakin handa ko kuma gololo ya zo a cikin wasu ruwayoyi kan cewa a lokacin da rundunoni suka tafi sai musulmi suka koma cikin madina manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma gida ya cire kayan yakinsa zai yi wanka kenan sai mala'ika jibril salamullahi alaihi ya zo masa ya ce masa me yasa ka cire kayan yakinka ai yaƙi bata kare ba mala'iku suna cikin ɗamararsu don yaƙar banu ƙuraiza wannan lokacin ne daidai na gamawa da su don suna cikin tsoro kan laifukan da suka aikata kuma sun san cewa ba za su iya fuskantar musulmi ba a nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci dan shelansa ko mai shelansa ya faɗa wa sahabbai kada kowa ya yi sallar la'asar sai a bani ƙuraiza bayan jin wannan umarnin wasu sahabban suka kama hanyar banu ƙuraiza wa'ansu sun kasa kawo sallar la'asar don kokarin biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ƙarshe dai sai da lokacin sallan ta fita kafin su rama ta ko su biya ta don haka kafin magariba an yi wa ganuwar bani ƙuraiza ƙawanya wanda ya kai tsawon kwanaki 25 ana ta yi wato kimanin wata guda kenan in banda wasu 'yan kwanaki daga ƙarshe dai ya zama su dole ko su mika kai ba tare da wani sharari ba ko kuma su shiga yaƙi da musulmi har a kashe su gaba ɗaya a cikin wannan hali ne dai sai ɗaya daga cikin shugabanninsu wanda ake kira ka'ab ɗan asad ya tashi a su su yahudawan ya yi magana yana cewa ba mu da wani zaɓi sai ɗaya daga cikin abubuwa uku na farko shine mu musulunta mu zama musulmi mu bar addinin yahudanci tunda mun san cewa wannan mutum annabi ne kuma mun san cewa akwai alamunsa a cikin littattafanmu daga nan za mu musulunta mu kuma tsira da rayukanmu da kuma iyalanmu da 'ya'yanmu sai suka ce ai ba za mu bar addinin yahudanci ba wanda muka gada kaka da kakanni sai ka dan asad ya ce masu to ku zo mu kashe dukkanin 'ya'yanmu da matanmu sannan kuma mu zare takubanmu mu yaƙe shi har mu mutu gaba ɗayanmu ba tare da mun ji tsoron makomar 'ya'yanmu da matanmu a bayanmu ba sai suka ce ta yaya za mu kashe wa'annan miskinai na abin tausayi ai ba zai yi ba to sai kabi ya ce masu to sai na uku kuma tun da yau daren asabar ce musulmi za su yi tsammanin cewa ba za mu yi yaƙi a cikin daren asabar ko kuma ranar asabar ba tun da hutu ce a gare mu sai mu saba wa hutun mu far masu da yaƙi a cikin wannan daren mu yi masu ba zata watakila mu sami nasara a kansu a nan suka ce ba za mu keta hurumin daren asabar ba to amma da ƙarshe dai suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sako kan cewa ya tura masu abu lubaba don shawara da shi kan lamura sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amince hakan to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa a cikin shirinmu ne sai kuma wata fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kistoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin mara gaba shirin musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na musan dokokinmu wannan shiri kamar yadda muka sani ne sanin dokoki kamar a kowane lokaci muke maimaitawa shine tushe na rayuwa salimiya managarciya idan mutum bai san doka ta rayuwa a cikin al'amuransa ba to rayuwar ba za ta zama masa managarciya ba kuma za a tafi cikin wani hali na zalunci da tauye haƙoƙin juna shi sa mafi al'amari mafi girma shine sanin dokoki to har yanzu dai kamar yadda muka faro shirin akan mu fara sanin dokokin ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccin kowa da komai sannan mun yi tsokaci akan mu fara kuma da maɓaɓɓagar dokokin Allah ɗin to mun ɗau lokaci mai tsawo muna ta magana akan alkur'ani a matsayinsa na maɓuɓɓuga ta asali na dukkan dokokin allah ta'ala a wancan shiri da ya gabata mun karkare bayani dangane da waɗannan ko kuma wannan maɓuɓɓuga ta dokokin ubangiji da kuma yadda muka fahimci cewa wannan maɓuɓɓuga ɗin ita ce asali da kuma dukkan wasu misalce musalce da muka bijiro da shi to yau kamar yadda muka ce za mu fara ne da kuma mabubbuga ta biyu mabubbuga ta biyu dai ba wani abu bane illa sunna to sunna din nan an ce mabubbuga ce ta dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muke ɗauko nassi na umarni da hukunce-hukunce alkur'ani mu aiwatar da shi a matsayin dokar Allah to haka ma an muka dawo bangaren sunna ita ma wato maɓuɓɓuga ce wacce take mai mai zaman kanta wadda kuma ba yadda za a yi dama wannan mabuga inda dai sunna din sunna ce sahihiya ta hakika ba za ta taba cin karo da ainihin mabuga ta farko ba wato alkur'ani ba wato sunna ci gaba ne da wancan mabuga ta alkur'ani ko kuma mai bayyana wasu hukunce-hukunce ne da ke fitowa a cikin alkur'ani tunda shi alkur'ani wasu lokutan da dama wato hukunce-hukuncen yana kawo su ne a dunkule to sunna ita ce za ta rarrabe su ta tantance su ta fito da su dalla-dalla to a nan in muka ce sunna maɓuɓɓuga ce ta dokokin allah maɓuɓɓuga ce ta shari'a bayan alkur'ani to me ake nufi da sunna sunna kamar yadda malamai suka yi bayani dangane da ma'anar sunna sunna abubuwa ne guda uku suka tattaru suka yi sunna wato in ka ɗauke abubuwan nan guda uku misali a ce zance ko kuma magana da ta fito daga baki mai albarka na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan sunna ce ko kuma wani aiki da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiwatar to wannan ma sunna ce sannan ko kuma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga wasu suna yin wani aiki suna aiwatar da wasu abubuwa ya kalle su ya shiru har suka gama abubuwan ya tashi ya tafi ba tare da ya ce kar su yi ba bai hana su ba to wannan ta zama sunna to irin wannan abubuwa ɗin shi ne ake ce masa sunna an ka ɗauki waɗannan abubuwa ka dunkule su su ne sunna bambancin da aka samu tsakanin musulmai shine wannan fassarar na sunna duk musulman duniya sun yadda akan cewa wannan abu sunna ce 'yan shi'a ne musulman ko kuma ahal sunna ne ko ma waye da duk wanda ya ce ni musulmi ne ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to lalle wannan bayani ya tattaru ya yi sunna shine wato maganganu na manzon Allah ko aikinsa ko kuma abin da ya tabbatar da shi to waɗannan su ne suna bambanci dangane da fahimta ta ahalin suna da 'yan shi'a ita ce cewa su malaman shi'a mafuhumi fahimtar suna ɗinnan sai suka sake yalwata shi suka ce ƙari akan ayyuka da maganganu da kuma tabbatar da wasu abubuwa da manzon Allah zai yi a matsayin sunna to idan aka samu ayyuka da maganganu da kuma tabbatar da wani abu daga imamai goma sha biyu na ahalul baiti alaihimu salam to wannan ma sunna ce menene dalilin malaman shi'a sai suka ce domin su waɗannan bayan Allah imamai goma sha biyun nan ai tabbas bisa nassi su ne masu ci gaba da kare doron addinin musulunci bisa nassi daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyar nan ba sai da ya kafa wannan maganganu ya kuma sanar da sahabansa ya kuma sanar da dukkan musulman da za su zo bayan sahabansa sahabi ne kai ko tabi'i ne kai ko tabi'i tabi'i ne kai ko ma wane ne kai in dai sunanka musulmi ga hadisai nan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nassi gashi nan daban-daban daban wanda yake nuna mana cewa bayansa shi rasulullah zai bar mana khulafa'u zai bar mana halifofi guda goma sha biyu kulluhum min quraish gaba su daga quraishawa suke to malamai sun bibi su wane ne waɗannan halifofi goma sha biyu aka tabbatar da cewa lallai lallai tabbas su ne wannan jerin gwano na wasiyai wanda suka kasance manzo ya ba da ci cewa a bisu su goma sha biyun nan to waɗannan imamai waɗanda ga sunan a jere daga imamu ali salam ka ɗauka zuwa imamu hassan bin ali zuwa imamu hussein salam zuwa imamu zainul abidin zuwa ainihin imam albakir har zuwa imam mahadi waɗannan waɗanda aka jero su goma sha biyu to waɗannan ne za ka iya ɗaukan su a matsayin cewa mai idan maganganu suka yi maka idan kuma aiki ne suka aiwatar ko kuma aka yi aiki a gabansu suka tabbatar da wannan aikin to shi ma waɗannan abubuwan sun zama sunna saboda haka kenan kaga kenan sunna ta faɗaɗu kenan a wajen fahimta ta mabiya ahlul baiti alaihi wannan abu na cewa dokokin Allah subhanahu wata'ala maɓuɓɓugar su sunna ita ma tana da ski bayan alkur'ani to sunna ɗin a wajen waɗanda ba 'yan shi'a ba kurun sun takaita ta ne ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan shi'a suka yalwata ta ta haɗe hadda sunna ɗin imamai na Albeti waɗanda aka tabbatar da su da nassi to abun ban takeici abun ban takeici akwai kuma waɗansu daga cikin musulmai ɗin waɗanda su ma sukan kirawo kansu da cewa wai su ma ahalin sunna ne su kuma ba su ɗauki ayyuka da ainihin zantuka da kuma tabbatarwa na imaman ahal baiti ba a matsayin sunna ba amma sai suka ɗauki ayyuka da zantuka da kuma tabbatarwa na bani umayya suka zama wai su ma sunna ne a gurinsu saboda haka wasu lokutan in sun ce da kai sunna ba fa kurin suna nufin sunnan annabi ba su irin waɗannan ɗin suna nufin sunnan annabi da kuma sunnan bani umayya saboda wasu abubuwan da dama ba wai a wajen manzo suka ɗauko ba a'a sun ɗauko shi ne daga bani umayya shajaratul khabitha saboda haka suke ɗaukan wasu abubuwan a wajen bani umayya suna aiwatarwa a rayuwarsu a matsayin wai sunna ce saboda haka ya kamata a kowane lokaci mutum yake so ya tabbatar da maɓaɓɓagar shari'a bisa doro na musulunci in aka zo ana bayani akan meye ma'anar sunna ana tantance maka cewa ga sunna to wannan sunna ɗin a matsayinta na maɓuɓɓugar dokoki dokokin Allah dokokin musulunci bayan alkur'ani sai sunna to in an zo wajen sunnan nan wani ya ce da kai a'a wannan ai sunna ce sai ka dube shi tukun ka ce to kai a wani wadi kake in ya ce da kai a'a aini ahalin sunna ne sai ka ce to kai da kake ahalin sunnan sunnan da ka yadda da ita wacce ce daga ciki in yace da kai sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam to wani lokacin ko da ko ya yi imani da sunnar bani umayya din ba zai nuna maka a fili ba saboda su kansu suna boyewa ne ba sa nuna cewa wannan sunna din sunna din bani umayya ne saboda sun san mutane musulmai ba su yarda da bani umayya ba annabin Allah ma bai yarda da bani umayya ba saboda haka sai su dinga boye al'amura din na bani umayya din ba za su ce da kai wannan sunna din sunna bani umayya ba ce to saboda haka a takaicen takaicewa in ana zancen sunna a matsayinta na maɓuɓɓuga ta ainihin dokokin Allah maɓuɓɓuga ta shari'a maɓuɓɓuga ta hukunce-hukuncen Allah subhanahu wata'ala to bayan alkur'ani sai sunna kuma sunnan da muke bayani gashi nan a dunkule mun yi A bayani akan me ma'anar suna din to ya rage ga mutum kuma saboda haka in ka fahimci menene suna din to daga nan za mu zo mu shiga cikin al'amura na suna din yanzu mun yi bayani a dunkule me ake nufi da suna? da kuma a wajen suwaye suna din a wannan bangaren ga abin da suke fahimtar suna sun yalwata ta wannan kuma ga inda suka fahimci suna su kuma 'yancan yan bida'a ga abin da suka kawo banda sunnan annabin sai suka karo da sunna bani umayya saboda tsaban neman rigima da kuma ainihin shigo da abubuwan da babu shi a cikin addinin Allah to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah a shirinmu na gaba za mu ainihin dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa ta fuskokin siyasa ne ko tsaro zamantakewa tattalin arziki da dai sauransu. a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da batun tattaunawar da ke gudana a tsakanin iran da kuma manyan kasashen duniya akan shirin ta na nukiliya da kuma farfado da yarjejeniyar da aka cimmawa tsakanin su a shekara ta 2015 a birnin vienna na kasar austria wanda halin yanzu haka wannan tattaunawa tana ci gaba da gudana a birnin na vienna domin yin dubi akan halin da ake ciki akan wannan tattaunawa da yardar allah shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan muhimman batutuwa waɗanda ya zuwa yanzu aka riga aka cimmawa a tsakanin ɓangarorin biyu kuma sauran abubuwa da ake tattaunawa a kansu domin warware su da kuma rubuta yarjejeniya ta karshe a tsakanin su wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da Allah da fatan masu rare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. yanzu haka dai bangarorin iran da kuma na manyan kasashen duniya da suka hada da bangaren kungiyar tarayyar turai da ke samun wakiltar bangarori daga faransa birtaniya da kuma jamus kamar kuma ɗaya bangaren rasha da china suke ɗaya daga cikin bangarorin wannan yarjejeniya gami da amurka a ɗaya bangaren suke ci gaba da tattaunawa da bangaren iran akan batun farfado da yarjejeniyar nukila wadda aka cimmawa a shekara ta 2015 a birnin na vienna sai dai a wannan karo akwai batutuwa waɗanda aka bijiro da su wanda a kansu ne kuma ake ta tattaunawa tsawon watanni wanda ko a kwanakin baya an gudanar da irin wannan tattaunawa a tsakanin iran din da kuma bangaren amurka sai dai ba kai tsaye ba inda wakilin kungiyar tare turai ya shiga tsakanin bangarorin biyu domin tattaunawa da kuma cimma matsaya guda akan batutuwa waɗanda ɓangaren suke takaddama a kansu kuma sa kasa cimma matsaya a tattaunawar da suka yi a kwanakin baya a birnin doha na ƙasar qatar iran ta gabatar da wasu batutuwa ga ƙasar ta amurka akan batun samun tabbaci cewa amurka ba za ta sake ficewa daga cikin yarjejeniyar ba a hukumance kamar yadda ta yi a lokutan baya wanda kuma amurkan ta tsaya tana ta yin kememe akan wannan batu wanda hakan ne sa aka kasa cimma wata matsaya a tattaunawar ta birnin doha to sai dai daga bisani amurkan ta amince akan cewa a sake komawa tattaunawar domin cimma matsaya akan batutuwan da iran ɗin ta gabatar wannan ne yasa a cikin 'yan makonnin nan aka sake komawa birnin vienna na kasar austria domin ci gaba da tattaunawa da yanzu haka dukkanin bangarorin na amurkan da kuma tarayyar turai da sauran kasashe da suke halarta wannan tattaunawa suke ci gaba da bin kadin abubuwan da kungiyar tarayyar turai ta gabatar a matsayin shawarwari domin warware matsalolin waɗanda amurka ta yi kimimi a kansu dangane da shawarwarin da iran ɗin ta gabatar kamar da ita ma iran ɗin take yin dubi akan wasu kwaskwarima da kuma garan bawul da ƙungiyar tarayyar turai ta yi ma shawarwarin nata domin zaɓar abin da yake daidai da maslahar ƙasar ta ƙasar iran da ta bayyana cewa shawarar da ƙungiyar tarayyar turai ta bayar shawara ce da za a iya yin dubi a kanta kuma ɗaukar abubuwa waɗanda suke da amfani a cikinta ita ma'ana ta bangaren amurka ta ce dai tana shigaba da yin dubi a kan abubuwan da kungiyar tarayyar turan ta gabatar to sai da wasu bayanai da suke fitowa daga birnin na vienna sun bayyana cewa bangarorin na iran da kuma amurka sun iya samun fahimtar juna dangane da abubuwa waɗanda suke da saɓani a kansu inda amurkan ta amince da batutuwan da iran ɗin ta gabatar musamman ma dai dangane da batun samun lamuni na cewa amurka ba za ta sake ficewa daga cikin yarjejeniyar da aka kulla da ita kamar yadda ta yi a shekara ta 2015 ba baya ga kuma amurkan ta amince a kan batun janye a kan kasar iran musamman ma dai waɗanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya baya ga kuma amurka ta amince ta janye takunkuman da ta kakaba wa iran ɗin dangane da batun sayar da ɗanyen man fetur a kasuwanninsa na duniya kamar da kuma ta dora wa wasu kasashe ka'idoji na haramta musu sayan danyen mai daga kasar iran wanda iran din za ta ci gaba da sayar da manta a kasuwanninsa na duniya da kuma sayarwa ɗaiɗaikun kasashe da suke buƙatar sayan danyen manta a ciniki na kai tsaye tsakaninta da kasashen to a halin yanzu dai amurka ta amince ta bayar da tabbaci da kuma lamuni a rubuce maimakon yadda ta bayyana cewa za ta iya amincewa da hakan amma ta fatar baki kawai a zaman da aka yi tsakaninta da bangaren iran din a lokutan baya a birnin doha na kasar qatar inda yanzu ta bayar da tabbaci za ta bayar da abubuwan da ta ambata din a rubuce ga kungiyar tarayyar turai sannan kuma a miƙa wa kasar iran da kuma akan waɗannan sharɗa ne da abubuwan da aka cimma matsayi a kansu ne za a sake rubuta wata yarjejeniya wadda za ta farfaɗo da yarjejeniyar da aka jinginin ake da ita wadda aka cimmawa a shekara ta 2015 a halin yanzu haka dai ana cikin rubutun nasin wannan yarjejeniya ne na matanin da zai bayar da damar tabbatar da yarjejeniyar da aka cimmawa wadda za ta farfado da waccan yarjejeniya daga cikin abin da matanin ya kunsa kuwa har da aiwatar da ita yarjejeniyar mataki-mataki daga bangaren iran da kuma bangaren amurka kasar iran dai ta bayyana cewa a duk lokacin da bangarorin suka cimma matsaya kuma suka aiwatar da dukkanin abin da aka amince da shi to babu abin da zai hana ta aiwatar da dukkanin abin da ta ɗauki alkawalla a kansa. sannan kuma wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali dangane da wannan yarjejeniya shine yadda isra'ila ta ta kai goro tana kai mari domin kawo matsala da kuma tarniki akan cimma duk wata matsaya kan wannan batu kamar yadda wasu daga cikin kasashen laraba ma sun yi yakacin kokarin su to amma duk da haka dai hakar su bata iya cimma ruwa ba wanda ala tilas daga bisani sun dawo sun amince da irin matakan da aka ɗauka inda amurka ta gamsar da su da cewa cimma matsaya da kuma yarjejeniya tare da iran da baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya dama wajen sanya ido kan shirin iran na nukiliya shine babban abin da zai iya hana iran mallakar makaman nukiliya wanda za su zamanto barazana ga isra'ila da kuma waɗanda take bayyana su a matsayin ƙawayenta daga cikin ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya sannan kuma amurka ta bayyana cewa matakin da ta ɗauka shine maslaha ga yankin da ma ita kanta da sauran ƙawayenta da suke nahiyar turai a nata bangaren kasar iran ta sha nana ta cewa shirin ta ba ni kera makaman nukiliya ba ne domin kuwa ko ba komai hakan ya saba wa aƙida ta addinin musulunci inda ta bayyana cewa inda tana da nufin aiwatar da wani shiri wanda ya kama da haka to da tuni ta yi domin kuwa ta kai matakin da za ta iya tace sinadarin uranium wanda zai bata damar kera makaman nukiliya a cikin sauki da kuma wannan shine babban abin da amurka da isra'ila suke ji wa tsoro domin ko iran ta kai matakin da za ta iya tace kashi 60 cikin 100 har ma zuwa kashi 90 cikin 100 na uranium da take bukata a manyan cibiyunta na nukiliya da ke fardo tans da kuma bushahar wanda hakan kasashen yammacin turai musamman ma amurka suke kallonsa a matsayin wata babbar barazana wanda ta sa ala tilas suka amince su koma teburin tattaunawa da kasar ta iran baya ga kuma wani batu wanda ake ganin cewa shi ma ya taimaka wajen tilastawa amurka da kuma kasashen turai komawa kan teburin tattaunawa da iran din shine yakin da ke faruwa yanzu haka a kasar ukraine inda kasar rasha take gudanar da ayyukan soji a cikin kasar ta ukraine da kuma kowane lokaci suke fuskantar barazanar yankewar makamashi da suke samu daga kasar rasha da kuma hakan zai yi ga gagarumin tasiri wajen gurgunta ko kuma rusa tattalin arzikin kasashen kungiyar tarayyar turai wanda hakan yasa alatilas suke ta neman kasashe waɗanda suke da arzikin ɗanyen man fetur da kuma iskar gas domin ƙulla cinikayya da su ta yadda za su iya samun rage asarori da suke fuskanta sakamakon takon saƙa da suke da rasha wanda za su iya rasa makamashin da suke samu da gare ta da kuma aksarin kasashen kungiyar tarayyar turai sun dogara ne da ƙasar rasha wajen samun makamashi musamman ma ɗanyen man fetur da kuma iskar gas wanda kuma ƙasar iran tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe na duniya waɗanda suka mallake iskar gas da ɗanyen man fetur wanda ƙasashen turai za su iya amfana da shi matuƙar dai suka ƙulla kyakkyawar alaƙa da ita a wannan fage. jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin cikin dole anan zamu ji da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa kuwa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da hakan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da natsara na kuma gabatar da shirin da ma abdullahi salu usman ka zana da karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin tehran